daga nan tehran radio voh hausa ke magana. الله الرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات masu sauraro kan kamo radio ce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta farko a wannan rana ta juma'a haji babban rana to abubuwan da za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau daga nan sai masu saurare sai kuma tarbiyyar iyali za kuma mu karkare da afirka a yau ta fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to yanzu sai a gyara zama domin a saurari labarin duniya ta da tahir amir haji ga labaran duniya da farko ga kanunsu. su ministan harkokin wajen kasar iran ya gana da firayim ministan kasar kuwait shugaba bazu muhammad na jamhuriyar niger ya gana da jakadun jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin yamai iran ta ce dole ne amurka ta ɗauke dukkanin takunkuman da suka hana kasar amfani da yarjejeniyar jcpoa yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif wanda ya fara ziyara aiki a kasar kuwait ya gana da prime minister kasar a yau alhamis kamfanin dillancin labaran fars na kasar iran ya bayyana cewa kasar kuwait ita ce zangon muhammad jawaz zarif na hudu a cikin rangadin da yake yi a kasashen yankin tekun farisa da farko dai ministan ya je kasashen iraki oman da kuma qatar inda ya tattauna da jami'an gwamnatin wannan kasashe kan al'amura da suka shafi kasashen biyu da kuma yankin kudancin asiya da kuma al'amuran ƙasa da ƙasa a ƙasar da zarif ya gana da firaministan ministan ƙasar sheikh khalil al-ahmad asuba inda ɓangarorin biyu suka tattauna kan al'amura da dama wanda suka hada da matsalolin yankin da kuma ƙasa da ƙasa shugaba bazum muhammad na jamhuriyar niger ya gana da jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a birnin yamai a jiya laraba a yayin ganawar da jakadan kasar iran muhammad mahadi karus ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi daɗaɗɗiyar alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu iran ta kasance ƙasa mai kusanci da jamhuriyar niger na tsawon shekaru kuma tana fatan taimakawa kasar a fannoni da dama a cewar jami'in diplomasiyyar na kasar ta iran a game da abubuwan da suka shafi ilimi kuma iran na da jami'a a birnin yamai mai dalibai 500 wanda iran ke daukar nauyin karatunsu wanda kuma a cewarsa kasar na son taimakawa jami'ar domin ta shahara a duniya ya kuma ce a shirye iran take ta taimakawa jimran niger a wajen koyar da ayyukan hannu domin shawo kan matsalar rashin aikin yi da ke damu matasa a sha'anin kiwon lafiya kuma jamhuriyar musulunci ta iran ta ce tana tunanin canza fasalin asibitin da take da shi a birnin yame zuwa na ƙwararru domin ya zama na ƙasa da ƙasa a daidai lokacin da tawagar kasar iran take cikin tattaunawa da takwarorinta na kasashen turai a birnin vienna dangane da yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar kasar iran wata majiya ta bayyana wa tashar talabijin ta press tv a nan birnin tehran kan cewa iran ba za ta amince da ƙasa da ɗaukewa ƙasar dukkanin takunkuman tattalin arziki wa'anda amurka ta ɗora wa ƙasar wa'anda kuma suka hana ta amfana da yarjejeniyar jcpoa ba majiyar ta kara da cewa babban shingen da ta hana ƙasar iran amfana da yarjejeniyar jcpoa dai su ne umarnin shugaban ƙasar amurka masu lambobi 12,959 13,599 da kuma 13,949 iran ba za ta amince da farfado da yarjejeniyar ta shirin nukiliyar ƙasar iran ba tare da amurka ta cire wa'annan takunkuman ba banda haka majiyar ta kara da cewa idan har za a farfado da yarjejeniyar nukiliyar ta kasar iran to dole ne amurka kamfanonin kasashen duniya su koma ayyukansu a ƙasar iran na akalla shekaru hudu masu zuwa a halin yanzu dai ana ci gaba da tattauna kan wa'annan al'amura a birnin vienna na ƙasar austria masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban ƙasar amurka joe biden ya yi kira ga majalisar dokokin ƙasar da su gabatar da doka wacce za ta kawo sauyi a tsarin tafiyar da ayyukan 'yan sanda a ƙasar ta amurka tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya laraba a taron haɗin gwiwa na majalisun dokokin ƙasar ta amurka guda biyu ya kuma ƙara da cewa majalisar ta samar da dokar mai suna george floyd don tabbatar da zancen diyarsa wacce take cewa babanta ya sauya duniya biden ya buƙaci majalisar dokokin ƙasa ta amurka da ta kammala wannan aikin kafin cika shekara guda da kisan george floyd ya ce dole ne a kawo ƙarshen nuna bambanci da wariya ga baƙaƙen fata a ƙasar amurka a harkokin shari'a da kuma na 'yan sanda a ƙasar. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta kungiyar tarayyar Afirka ya bayyana cewa abin da yake faruwa a kasar India a hali yanzu ya kamata ya zama hannunka mai sanda ga kasashen Afirka. Kamfanin dilancin labarun Reuters ya nakalto John Nkengason yana faɗar haka a yau Alhamis ya kuma ƙara da cewa kasashen Afirka wanda suke da jama'a mai yawan biliyan guda da digo uku idan irin abin da ya sami kasar India ya same su to al'amarin zai ɓaci sosai don ƙasashen nahiyar ba sa da asibitoci da kuma kayakin aikin kiwon lafiya irin na ƙasar india wacce a hali yanzu take cikin mummunan hali dangane da yaduwar cutar corona a ƙasar? john nkengeson ya buƙaci mutanen nahiyar da su sanya takunkuman rufe baki su kuma yi amfani da dokokin kariya daga kamuwa da cutar corona a makon da ya gabata ne dai cutar corona ta yaɗu a ƙasar india har sai da aka rasa gadajin asibitin da za a kwantar da marasa lafiya har ila yau da karancin iskar oxygen da kuma likitoci mutane da dama ne suka rasa rayukansu a kan tituna da kuma cikin gidaje ba tare da samun taimakon likitoci ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma ga shirin nan na duniyarmu a yau tare da sunusi inuwaunci duniyarmu a yau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 wariya ga al'ummar falastino tare da cin zarafinsu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta zargi gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da cin zarafin ɗan adam ta hanyar ci gaba da gudanar da bakar siyasar ta ta nuna wariya ga Falasɗinawa tare da muzanta su a yankunan da ta mamaye. a rahoton da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar a ranar talatar da ta gabata mai shafuka 213 ta bayyana irin bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan al'ummar falastinu ta nuna wariya ga falastinawa tare da cin zarafinsu a yankunan falastinawa da ta mamaye rahoton yana fayyace cewar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da ɗora yahudawan sahayuniya tare da fifita su akan al'ummar Falasɗinu gami da ɗaukan matakan cin zarafin Falasɗinawa da suke rayuwa a yankunan da suke ƙarƙashin mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ciki har da gabashin Kudus. rahoton ya bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ce take mame da yankunan da suke tsakanin kogin jordan da bahar rum inda falasinawa da yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da adadin yawansu ya kai matsayin daidai wa daida suke rayuwa a yankunan amma mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna ɗaukan matakan wuce gona da iri kan falasinawa ta hanyar murkushe su tare da gana musu bakar azaba tsawon watanni da da suka gabata kungiyoyi da ba na gwamnati ba a yankunan sun fitar da rahotanni da a ciki suke zargin mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da nuna bambancin wariya kan al'ummar falastinu kamar yadda suke gudanarwa kan falastinawa a yankin gabar yamma da kogin jordan da gabashin kudus da aka mamaye gami da yankin zirin gaza wato yadda ake muzanta falastinawa a yankunan da suke karkashin hukumar cin kwarya-kwaryar gashin kan falastinawa kuma kuma haka ake cin zarafinsu a yankunan da suke karkashin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila babu bambanci sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ya zo daidai da wasu rahotanni da kungiyoyin kare haƙƙin falastinawa da na wasu yahudawa a cikin haramtacciyar kasar isra'ila suka fitar kan nuna wariya ga falastinawa tare da cin zarafinsu kuma rahoton ya zo ne a daidai lokacin da kotun da take hukunta manyan laifuka a duniya ta icc ta fara gudanar da bincike kan tabka laifukan yaƙi a yankunan Falasɗinawa da aka mamaye. A nata bangaren gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta musanta hannunta a tabka laifukan nuna wariya ga al'ummar Falasɗinu tare da cin zarafinsu ko kuma aikata laifukan yaƙi a yankunan Falasɗinawa. inda ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take mai da martani kan rahoton da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar da cewa rahotanni ne marasa tushe da babu gaskiya cikinsu kuma ƙungiyoyin da suke zargin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna da wani ɓoyayyen kulli ne kan gwamnatin ta haramtacciyar ƙasar isra'ila a wani bangare kuma kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da matsalar nuna wariya ya amince da karar da hukumar cin kwarya-kwarar gashin kan falasɗinawa ta gabatar masa kan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take nuna wariya ga al'ummar falasɗinu da suke rayuwa a ƙarƙashin mamayarta ministan harkokin wajen hukumar cin kwarya-kwarar gashin kan falasɗinawa riyad almaliki a farkon wannan mako ya bayyana cewa kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da matsalar matsalar nuna wariya ya amince da karar da hukumar cin kwaryakwarar gashin kan falasinawa ta gabatar masa kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a sanarwar da ministan harkokin wajen hukumar cin kwaryakwarar gashin kan falasinawa riyad almaliki ya fitar ya fayyace cewar yau tsawon shekaru biyu kenan da falasinawa suka gabatar da kokensu ga kwamitin domin bi musu kadin irin mummunan halin da suke fuskanta daga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musamman nuna musu wariya tare da ɗaukar matakan musgunawa kansu riyad almaliki ya kara da cewa bayan karar da bangaren falasinawa ya shigar ita ma haramtacciyar kasar isra'ila ta shigar da irin nata karar inda a halin yanzu kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da matsalar nuna wariya ya amince da karar da falasinawa suka shigar musamman ganin yadda matsalar da falasinawa suke fuskanta daga bangaren mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila ta yi kamari kamar yadda tattauna batun karar zai ɗauki tsawon lokaci kuma babu tabbas kan ko gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta mutunta matakin da za a ɗauka kanta a matsayin ladabtarwa wata cibiyar kare haƙƙin ɗan adam a tsakanin yahudawa da take sukar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan nuna wariya ga al'ummar falastinu tare da cin zarafin su ta gabatar da wani rahoto makonni biyu da suka gabata inda rahoton ya bayyana gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila matsayar mai mai nuna wariya ga al'ummar falastinu cibiyar tana mai fayyace cewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana kokarin ganin yahudawan sahayuniya sun fi al'ummar falastinawa samun damar mallakan filaye a yankunan da suke tsakanin kogin jordan zuwa bahar rum majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da nuna wariya ya kunshi ƙwararrun mambobi ne masu zaman kansu da suke sanya ido kan aiwatar da yarjejeniyar da ke kawar da duk wani nau'in nuna wariyar launin fata ko kyamatar wata al'umma daga bangaren gwamnati ko wata al'umma da sauransu falasɗinu ta shiga cikin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa tun bayan da ta samu damar zama memba mai sanya ido a babban zauren majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 2012 kuma ta shiga cikin yarjejeniyar da kasa da kasa mai fada da duk wani nau'in nuna wariya da hukunta masu aikata irin wannan laifi da aka kafa tun a shekara ta 1973 da kuma yarjejeniyar kawo ƙarshen nuna wariya a shekara ta 1967 hakika matsalar nuna wariya tsakanin al'ummar falastinu da yahudawa da suke rayuwa a yanki guda karkashin kulawar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta jima tana fuskantar tofin allatsini daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa, da jami'ai musamman masu sanya ido kan rikicin falastinawa da yahudawan sahayuniya a yayin zaman taron ƙasa da ƙasa na al'ummu domin taimakon al'ummar falastinu da aka gudanar ƙarƙashin sa idan majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 2000 2006 shugabar kungiyar haɗin kan ƙasashen duniya masu taimakon al'ummar falastinu felis benis ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da tafka laifukan nuna wariya da jin fifikon al'ummar yahudu a kan falastinawa duk da kasancewarta memba a majalisar ɗinkin duniya doni robinson marubuci a jaridar ha'ares ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kasance yana danganta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da batu batun nuna wariya fiye da matsalar wariya da aka samu a kasar afirka ta kudu inda a zaman taron majalisar ɗinkin duniya hakanan a zaman taron majalisar ƙungiyar tarayyar turai a bruxelles a ranar 30 ga watan agustan shekara ta 2007 ya bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila gwamnati ce mai nuna wariya tsakanin al'ummu wacce a ƙarƙashin siyasar ta ta wariya ta raba al'ummun falasɗinawa zuwa kashi hudu al'ummar falasɗinu mazauna yankin zirin gaza da falasinawa mazauna birnin gabashin kudus da falasinawa mazauna gabar yamma da kogin jordan da kuma falasinawan isra'ila waɗanda suke samun kulawa ta musamman jimmy carter tsohon shugaban kasar amurka ya yi furuci da cewa falasinawa suna fuskantar bakar siyasar nuna wariya wacce a wasu lokuta ta fi wacce aka gudanar kan bakaken fata a kasar afirka ta kudu desmond tutu babban malamin addinin kirista kuma dan gwagwarmaya da bakar siyasar nuna wariyar launin fata a kasar afirka ta kudu da ya samu kyautar nobel kan zaman lafiya ya rubuta wata makala a cikin jarida a shekara ta dubu biyu da a ciki ke daidaita bakar siyasar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 masu sauraro masu saurare masu saurare sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin koshin lafiya. Hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa da dai sauransu. Ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku fatan alkhairi a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Eh zan yi tsokaci ne akan wannan abu da ke faruwa a Najeriya. Wato ita wannan kasa can da farko dama abubuwan da ya haddasa wannan musifu gaba daya ina tunanin a nazariyat din mu na almajirai ya danganta da kashe malamai da ake a wannan kasar. Farko an zo an yi wa malam Jafar Mahmud Adam kisan gilla. Aka zo aka yi wa Shak Muhammad Yusuf kisan gilla. Aka zo aka yi wa Shak Albani Zaria kisan gilla. matsala kuma sannan yanzu a ce zaman lafiya ake nema to ai ba a same shi ba banda malamai kurum wanda ba a yi lissafin su ba ba mu zano su a ciki ba to wannan abu sai dai mu ce ubangiji Allah ya kawo karshen wannan al'amari amma matukar za a dinga zub da jinin jama'a a wannan kasar to akwai wahala a samu nasara a cikin rayuwa kuma akwai wahala zaman lafiya ya dore saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce jinin musulmi ɗaya ya daga ababin zalunci to gara duniya ta gushe da abin da ke cikinta to yana muku fatan alkhairi ne ne Muhammad Awal Suleiman Nijar Zandar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Ma'aikatan gidan Radio BOH ina muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya ya ibada kuma. Allah ka sanya ibada mu karɓaɓɓa ce. Kira na a yau ga shugabannin kasashen mu na Afirka musamman ma shugabannin Najeriya. A gaskiya abun fa da yake faruwa a Najeriya abun muna gani muna ji abun kamar ya fi karfin shugabanni. Ya za a ce 'yan ta'adda wai har suna kafa tututun shi a kusa da fadar shugaban kasa me fa kusar fadar shugaban kasa neja fa ina neja ina abuja amma gaskiya buhari ya kamata ka falka an barci kake da kai da jami'an tsaron ka abun wa ya huce mun shari sai ma kalaƙa fa gaskiya buhari ya kamata a jifi talaka kai ne kai kuka saboda talaka fa talakan najeriya na cikin wani hali ba duk da ma a ce afirka yanzu duniya ma baki ba zaman lafiya afirka ba zaman lafiya amma najeriya yanzu abubuwan ta ya yi yawa akan harkar rashin tsaro allah ubangiji ka kamu saukin abin nan allah idan wani laifi muka yi a gare ka allah ka yafe mana allah ka kamu dauki mai magana rabiu idris daga damagaram zandar assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga ga dan fulani daga jihar bauchi a tarayyar najeriya hakika matsalolin taɓarɓarewa tsaro taro a kasar mu Najeriya ya zama ruwan dare gama duniya saboda haka muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta nemi taimakon kasashen duniya domin yaƙar wayannan janta bindiga da kuma ta'adda da masu garkuwa da mutane da fashi a daji domin kawo ƙarshen su gani yadda konan nan ta ake kai hare-hare a zamfara an kashe mutum 60 gashi kuma an kai hari a garin garin idan ma kuma ga suna kotai na suna ta kai hari suna ta shin karen su babu babbaka gaskiya ya kamata a tashi a magance waɗannan matsaloli kuma ina kira ga yan uwana musulmi ya kamata mu dukufa da yi wa kasashen mu addu'a shiki wannan wata mai albarka na ramadan domin mu samu dawamammen zaman lafiya a ƙarshe nake addu'ar allah bangiji ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu najeriya da ma duniya baki daya na gode jamfuriyar musulmi musuluncin tehran mai magana kadoro diga ga dan fulani wadda daga jihar bauchi tarayyar najeriya alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu VH Hausa da fatan kun lafiya kuna cikin koshin lafiya yan uwa da amuna arziki ina mika sakon gaisuwa ta ga dukkan yan uwa musulmai da fatan an sha ruwa lafiya ana cikin koshin lafiya muna fatan wannan azumi da muke ciki Allah sa mu gama shi lafiya mu kare shi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na BH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kiraye ku daga nan birni mai jamhuriyar Nijar to yau yana so ku ban dama in yi wani tsokaci a dangance da kudirin gwamnatin najeriya a gaskiya kudirinta na gayyato wasu sojojin kasashen waje na kasashen yamma sansan wannan ba abu bane wanda ya kamata kuma ba abu bane mai bullewa ganin shugabanninmu suna da wani tunani wanda kamar kwakwalwarsu take toshewa saboda yanzu gunga kasar libya abin da ya tarwatsa take na wannan sojoji na kasashen waje amma kuma ba a daukan darasi a irin wannan lamarurka daga wani abu ya taso sai a ce a je a gayyato su domin su kawo zaman lahiya to tabbas zaman lahiya sai an yi adalci wa kasashen mu na afirka saboda bai yiwa ne a ce yau yan tsiraru su suke tafiyar da kasa kawai talaka ba damar su samu wani abu more rayuwa kuma a ce a zamana lahiya wannan bai yiwa kenan ku gwamnatin najeriya ta tashi ta tsaya tana da matasa wanda yau suna neman aiki ba su samu ba kenan kuwa a ɗauke su matsayin jami'an tsaro wanda ake ga za su iya yin aikin jami'an tsaro tsaro wannan shi kadai ne mafita wa kasashen mu na afirka na gode bh mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi laya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai magana shugaban kungiyar association mai abun jummai daga injin mai da wallahi ina son ne tsokaci game da wannan irin wato wata balahira da take faruwa a najeriya wannan ita ce balahira muguwar balahira wannan da me za a jingina ta nan ga 'yan fashin daji nan ga 'yan kidnapping can kuma ga 'yan boko haram nan kuma ga wasu barayi shanu to wannan ƙasar ce kowa yake da girma kenan ba dai a ce ƙasa ta ce sai mu ce ya yi murabus shi wannan buhari ai gaskiya ba gwamnati a najeriya kuma gaskiya fi sabillahi a kula dan karan da kare na shi ke tsole maka ido wanda suka tattali wannan abun da ya zo yanzu ya zama mutane kanan garin gindin tulu to su kuma su da allansu su kuma mutane da suka yi ta tabin rashin gaskiya suka yi tabin rashin gaskiya har ta zo yanzu ta haifar da walakanci da aikin da yadda mutum ma zai bai sani ba a zo a kwashe 'ya'ya mutane a asibiti a zuwa kwashe ayan mutane a makaranta a zo a kama mutane a gidansu a ce ana son kuɗin fansa ya jama'a duk duniya ban taba ganin garin da ake haka ba wannan ƙasa ta Najeriya Allah ya sauka mai magana shugaban kungiyar association Bello Abdul Assalamu alaikum radio BOH Tehran mai magana Ilyasu yakub Digawa ita ce jihar Bauchi zan yi amfani da wannan dama na kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ka tashi tsaye domin magance matsalolin tsaro da ke damun arewa maso gabashin Najeriya da kuma arewa maso yammacin najeriya da ma sauran yankuna da lamuran tsaro suke kara tabarbarewa musamman jihar naija da kuma yankin kudu maso gabashin najeriya inda 'yan kungiyar ifac suke cin karensu babu babbaka a yankin kudu hakika abin da allah wade ne ganin yadda lamarin tsaro kullum yake kara dagulewa kuma muna kira ga shugaba muhammadu buhari da sauran mukarrabansa ya kamata su gaggauta magance matsaloli na tsaro musamman ga shi yanzu damana ce take shigowa kuma hakikanin gaskiya in har ba a magance wannan matsala ba kasar najeriya tana cikin kasashen da za su fada cikin tila'i na karamcin abinci a wannan shekara da fatan gwamnatin kasar mu najeriya za ta zage damtse wajen samarwa da sojoji da makamai masu inganci da kuma kayan yaƙi da kuma biyan su haƙoƙinsu domin su samu yadda za su tunkari waɗannan 'yan ta'adda da ke cin su babu babbaka a yankunan kasar mu Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na ya Hausa. ta alakari da fatan kuma Allah amsa mu ibadun da muke cikin wannan azumi. Zan yi tsaukaci kuma akan harkar tsaro da ta'addabi kasashen mu dai musamman ma dai Najeriya. A gaskiya rashin tsaro na Najeriya ya yi yawa. Wannan mutane 'yan ta da kai baya a ko ina in can ya bulle aka dole can sai ka can ya bulla. To wallahi gwamnati sai an tashi tsaye. wallahi sai mun tashi tsaye wannan kasashen namu turawa sun riga sun kare da mu ba kowa zai mu tsaron kasashen mu ba sai da kanmu sai da su sojojin mu wallahi sai an farga ba wani wanda zai zo ya ma tsaron kasar ka madalla daga aminu na kunan maradi jamhuriyar nijar to da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na muryoyin kuma masu saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. sai kuma tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu sararo barkamu da warhaka ko barkamu saka sadawa da ku a cikin samun shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali da ni awal kunya ke gabatar muku da shi da fatan za ku tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salal zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon hankoki daga littafin satar hukuk na imam zinal abidina dan imam hassan alaihi salam na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali ya amfana da shi yau malam zai tashi ne kan haƙƙin ɗan uwa muna sauraron malam أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا yan uwa masu girma da mitinci masu jinmu da shauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu haƙƙi na arba'in da hudu wanda shine haƙƙul akh haƙƙin ɗan uwa maulana ali hussein labidin alayhi salam yake cewa wa amma haqqu ahika fata'lama annahu yaduka allati tabsutaha wa zaharuka alladhi talji'u ilayhi wa idhuka allazi ta'tamidu alayhi wa quwwatuka allati tasulu biha yace amma haƙƙin dan uwanka a matsayinsa dan uwanka wanka ne ko ƙananka ne Dan uwa wanka ne ko ƙananka ne wanki ne ko ƙananki ne haƙƙin ɗan uwa a ka kai ɗan uwa wanda muke cewa fa duk waɗannan haƙoƙi wajibi ne a kiyaye su in ka zo ma Allah matsayin ka kiyaye wannan haƙoƙin to ka yi daɗin ka yi za ka tafi aljanna kai tsaye amma idan ka zo ma Allah matsayin ka tauye wani haƙƙi daga cikin nan haƙoƙin da muke magana kansu to baka sani Allah ba zai barka ba sai ya ɗiban ma mai haƙƙi haƙƙinsa ɗan uwanka yana da haƙƙi a kanka kai ma kana da haƙƙi a kansa ta ce haƙƙin ɗan uwanka a kanka ko haƙƙin ɗan uwanki a kanki ko haƙƙin kike a kansa wajibinka ne ka sani ɗan uwanka hannunka ne wanda da wannan hannun za ka aikata alhairi ka samu lada a wurin Allah ko kuma ka aikata sharri ka tar da azaba a wurin Allah ta'ala ɗan uwanka kenan sannan kuma ɗan uwanka shi ne me ginshikin ƙarfinka don wani abu ya fi ƙarfinka za ka zo ka nemi taimakonsa ya taimaka maka a alkhairi da kai da shi ku samu lada duka ko ya taimaka maka a barna da kai da shi duka ku haɗu da fishin Allah wal iyazu billah dan uwanka shine mai ƙarfinka izzarka wanda kake dogara da shi shine izzarka wanda kake dogara da ita wanda in kana tare da dan uwanka ana shayinka ba za a tsokane ka ba ba za a kai maka hari ba dan uwanka kenan dan uwanka shine wanda da shi kake firgita makiya dan uwanka hannunka ne wanda da shi kake kare kanka da shi kake aikata alkhairi misali bayanka ne wanda kake samun malaba a tare da shi izzar ka ce buwayarka wanda in ka shigo cikin yan uwanka ka wuce wulakanci dan uwanka ka ne wanda da shi kake mai da martani ga duk wanda ya kawo maka hari amma fala tattakhizahu silahan ala ma'siyatillah kakka riki dan uwanka karka mai da dan uwanka wani makami wanda da shi za ku saba ma Allah ta'ala sannan kuma kakka ɗauki dan uwanka a matsayin wanda da taimakonsa za ka shi ka zalunci wani ko ka taka haƙƙin Allah ta'ala uwanka yana da haƙƙi a kanka ka taimaka masa ka taimaka masa a kan duk abin da yake na alkhairi ɗan uwanka yana da haƙƙi na me idan maƙi ya kawo masa hari ka kai masa ɗauki ɗan uwanka yana da haƙƙi idan shaidan ya yaudare shi shaidan ya ribace shi ya jefa shi a cikin wata ɓata kai maza maza ka fito da shi dan wanka yana da haƙƙi na kai masa nasiha idan har ka ga zai shiga wata hanya da bata kamata ba haka kuma dan wanka yana da haƙƙi idan ka gan shi zai fada a cikin fishin Allah ka tsamo shi da nasiharka da shiryarwarka da gargaɗinka masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radiyon BOH Hausa da ke nan Benin Tehran ta kasan Iran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan cewa idan dan uwanka ya nemi taimako to a taimaka masa. Idan dan uwanka yana neman taimako haƙƙinsa ne ka taimaka masa. Idan ba shi da shi haƙƙinsa ne ka ba shi Idan ya yi rauni haƙƙinsa ne ka ƙarfafe shi a cikin duk abun da yake na alkhairi. kamaran da ɗan uwanka ya bar hanyar Allah ta'ala to ka fifita Allah a kansa kenan ba za ka taimaka wa ɗan uwanka a wajen saɓon Allah ba ba za ka fasa aikin alkhairi don ɗan uwanka bai son a yi shi ba matukar Allah ya ce a yi to sai ka bar son ran ɗan uwanka abin da yake so wanda a saɓanin haka sai ka aikata matukan Allah ya hana kada a yi to ko da ɗan uwanka yana so a aikata kai kada ka aikata kenan ɗan uwanka yana da haƙƙi a kanka a koyaushe ka taimaka masa a abinda zai sa ya samu zama da bayan Allah lafiya ka taimaka masa abin da zai koya ya iya don ya zama mai tallafa ma al'umma ka taimaka masa a wajen sanin daidai da abin da ba daidai ba ka zama masa mataimaki mai bashi shawara a wajen dukkan wani al'amarin da ya tunkara kuma ka bashi shawara tsakani da Allah in ya yi daidai ka ƙarfafe shi haƙƙinsa ne idan ya yi ba daidai ba ka gargaɗe shi ka masa nasiha ka zama masa mai taimako a kowane ɓangare ya yi daidai alkhairi ya yi ka taimaka masa ya yi ba daidai ba ka taimaka masa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa in sura haka zaliman kana au mazluma taimaka ma dan uwanka idan shi ya zalunci ka taimaka masa in shi aka zalunta ka taimaka masa suka ce ya rasulallah wanda aka zalinta mun san yadda za mu taimake shi don kwato haƙƙinsa to shi kuma wanda ya yi zalunci wani taimako za a masa sai manzo ya ce ka nuna masa zalunci ba kyau ka raba shi da wannan zalunci in kai haka ka taimake shi amma duk wani ɗan uwa naka ga ya aikata ba daidai ba ka goyi bayansa akan abin da yi ba daidai ba to ka ci amanar yan uwantaka Allah kuma ba zai farka ba haka duk wani dan uwa naka da ka ga ya ƙi ya yi wani aikin alkhairi kuma alhali yana da damar ya yi shi sai ka yi shiru ba ka karfafe shi ba ka zaburar da shi don ya yi wannan alkhairi ba ka ci amanar yan uwantaka Allah kuma ba zai barka ba sai ya kama ka da wannan laifi don haka taimaka ma ɗan uwanka in an zalunce shi a wajen kwato haƙƙinsa taimakawa ɗan wanka ne a zalimi ya daina zalunci in kai haka ka taimake shi da a ce haka muke ɗabbaka da duniya ta zauna lafiya to amma bil'aks abinda mu muke ɗabbakawa wala haula wala quwwata illa billah don haka musiba ta lullube mu ko ta ina wala haula wala quwwata illa yan uwana masu girma dai lokacin da aka ɗiba ma wannan fili ya riga ya kawo jiki don kasance wa sallallahu ta'ala ala khair halki muhammad wa ali baiti at-tayyibin at-tafirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammadin wa ajil farjahum wal an a'da'ahum min al-awwalin wal akhirin to shi dai malam ya sake sakin jiki da bayani dai kuma lokacin ba zai bari ba a yammakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salli zare da ke birnin yamai ta kasar nijar da wannan ɗimin lokaci da ya bayar ni kuma awal kunin da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, ah, ah, yara abin yake yara. Za mu karkare da shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin al'amuran da suka dau hankula a bangarori daban-daban na nahiyar mota Afirka to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshe a kasar Chad dai daga dukan alamu tsugune bata kare ba musamman a fagen siyasa biyo bayan zanga-zangogin da aka dinga yi a kasar cikin 'yan kwanakin nan da nuna rashin amincewa da mulkin soji a kasar dukwa da haramcin da mahukunta suka yi ga gudanar da irin waɗannan zanga-zangogin to wannan batu na zanga-zanga da nuna rashin amincewa da kuma matsayar da gwamnatin kasar ta ɗauka bugu da ƙari kan wasu daga cikin cibiyoyi na ƙasa da ƙasa kan wannan batu shine dai abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa da haka sai masu su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. to masu barkamu da sake saduwa to kamar yadda dai kuka ji a farkon shirin kasar chadi na fuskantar zanga-zangogi musamman a birnin injamena babban birnin kasar don bukatar mahukunta masu mulki na soja a kasar da su ja baya su bar mulkin kasar kamar yadda masu zanga-zanga din suke bukata. duk dai da irin diren mikiya da mahukunta din da kuma jami'an tsaron su suka yi musu don kawo karshen wannan zanga waɗannan zanga-zangogi da ake yi wanda gwamnatin tuni ta haramta to mahukunta a ƙasar chad din da sun bayyana cewa alal akalla mutane biyar ne suka rasu sakamakon wannan zanga-zanga a yayin da waɗannan masu zanga yayin da wato aka yi gumurzu tsakanin masu zanga-zanga din da jami'an tsaro waɗanda suke ƙoƙarin tarwatsa su masu zanga-zanga ɗin waɗanda suke buƙatar mahukunta masu mulkin soji a ƙasar da su bar mulki biyo bayan ɗarewa karagar mulki da sojojin suka yi bayan rasuwar tsohon shugaban ƙasar marigayi idris dabi a makon da ya gabata to a nasu bangaren yayin da suke sanar da wannan lamari da kuma mutanen da aka rasa rayukan nasu babban mai shigar da kara a babban birnin na kasar chadi yusuf tom ya bayyana cewa mutane biyar ne dai suka rasu a yayin wannan zanga-zanga kamar yadda muka bayyana inda ya ce hudu daga cikinsu a birnin injimena ne a lamarin ya faru sannan kuma ya ce mutum guda kuma an kashe shi ne a garin mondo da ke kimanin kilomita 400 daga wato babban birnin kasar a yanda wani kuma mai shigar da kara din na wancan yankin ya bayyana to sai dai kuma kungiyoyin fararen hula a kasar ta chadi sun musanta wannan adadi da gwamnatin ta bayar inda suka ce mutanen da suka mutu din sun kai tara wato bakwai a babban birnin jimina sai kuma guda biyu a kudancin kasar sannan kuma kamar yadda kuma kungiyar nan ta the chadian convention for the defense of human rights wato kungiya mai kare haƙoƙin bil'adama a ƙasar ta chadi ita kuma ta bayyana cewa akalla mutane 36 kuma sun sami raunuka a daidai lokacin da kuma aka kama waɗansu guda goma sha biyu To ko shaka babu waɗannan zanga-zangogi da tashin tashina da suka faru a ƙasar ta Chadi a cikin 'yan kwanakin nan kama daga ranar Talata zuwa Laraba suna nuni ne da irin zamar ɗarɗarɗin da ake fama da shi a ƙasar Chadin biyo bayan mutuwar tsohon shugaban ƙasar Idris Zabi wanda kuma wato sojoji suka ɗare kare ga mulki don ci gaba da mulki bayan wato kawo ƙarshen mulkin shi shugaba Idris Zabi din na kusan shekaru talatin a kasar duk da cewa kafin mutuwar tasa an sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben da aka gudanar wanda hakan zai ba shi daman ci gaba da mulki a kasar. masu saurari barka mu da sake saduwa. Idan dai ana iya tunawa a ranar ashirin ga watan Afrilun nan ne dai majalisar sojoji ta kasar Chad din ta sanar da rasuwan shugaba Idris david din bayan sakamakon raunukan da ya samu a gumurzun da ya gudana yayin da yake jagorantar sojojin kasar a fadan da suke da 'yan tawaye a arewacin kasar sannan kuma ta sanar da dan Idris david din Muhammad Idris Deby a matsayin shugaban mulkin soji wanda zai jagoranci majalisar koli ta soji din kanda kuma yake haka a matsayin shugaban kasa wanda kuma a ce wasu rojin da kuma shi sabon shugaba din zai jagoranci gwamnati ne ta rikon ƙwarya. na watanni goma sha takwas inda tsawon wannan lokacin gwamnati na ta yi kokarin gudanar da zaɓuɓɓuka don zaɓen asalin gwamnati ta farar hula wanda al'umma suka zaɓa to wannan sanarwa da su sojojin da suka yi ya fuskanci wato martani daban-daban musamman da gurin 'yan adawa na kasar waɗanda suka nuna rashin amincewarsu da kuma bayyana haka ɗin a matsayin juyin mulki da aka yi don kuwa a bisa kundin tsarin mulki na ƙasa ɗin ba haka ya kamata lamarin ya kasance ba to daga dukan alamu dai waɗannan zanga-zangogi sun fara yin tasiri da kuma jan kunnen su sojoji ɗin kan abin da za su iya fuskanta a nan gaba matakar dai suka ci gaba da riko da madafan iko kuma su gagara cika alkawuran da suka yi don kuwa shugaban kasar na chadi ya fito fili ya bayyana a aniyarsa ta shirya tattaunawa ta kasa don tattaunawa tsakanin masu ruwa da tsaki a ƙasar don gudanar da yanayin yadda tsarin mulki na ƙasar zai kasance kamar yadda kuma ya yi alkawarin fada da ta'addanci da kuma girmama dukkanin kauyi da ke wuyan gwamnati kan bisa yarjejeniyar da aka cimma na ƙasa da kasa a ƙasar wanda ake ganin haka din yana daga cikin irin abubuwan da mazan lamban da shi shugaban ya fara fuskanta sakamakon irin waɗannan zanga-zangogi da kuma kiraye-kiraye da wasu suke yi a kasar. a yayin da ke ƙoƙarin nuna halaccin abubuwan da jami'an tsaro din suka yi a ƙasar na irin diramikiya ga su masu zanga-zanga a kasar ta cadi kakakin majalisar soji ta ƙasar mai mulki ya sanar da cewa jami'an tsaron suna kokari ne wajen tabbatar da tsaro da kuma kawo ƙarshen tashin tashina da ke faruwa a ƙasar don kuwa a cewarsa mahukuntan dai sun tura jami'an tsaro ne na 'yan sanda don kawo ƙarshen zanga-zangan da aka da ta kunno kai a ƙasar wanda kuma wata ƙungiyar wanda kuma 'yan adawa da kungiyoyin fararen hula a ƙasar suka kira da nuna rashin amincewarsu da halin da ake ciki musamman ƙoƙarin sojoji na ci gaba da yin mulki a ƙasar. masu zanga-zanga din da kamar yadda kafafen watsa labarai daban-daban suka jiyo su suna bayyana cewa sun gaji da mulki na da suka kira mulkin gidan sarauta ko kuma mulki na kama karya na tsawon shekaru don haka suna bukatan su sojoji din da su koma ga barkokinsu don su ci gaba da ayyukansu. kamar yadda muka bayyana ainihin waɗannan zanga-zangogi dai da nuna rashin amincewa da aka gudanar din a ƙasar ta caji ƙungiyoyi na jam'iyyu da na siyasa na adawa sun suka kira irin waɗannan zanga-zangogi da kuma kiran magoya bayansu da su fito su nuna rashin amincewarsu da abin da ke gudana na wato ci gaba da riko da mulki da su sojoji din suke yi lamarin da watakila ake gani yana daga cikin irin matsin lamban da watan take fuskanta da ya sanya har a zuwa yanzu ma dai gwamnatin sojojin ta amince da nada albert fahimi fadake a matsayin prime minister na rikon kwarya da zai ce su gaba da gudanar da mulkin su a bangare guda kuma a daidai lokacin da su mahukuntan sojojin suke sanar da kafa prime minister har ila kuma sun haramta duk yin wata zanga-zanga da kasar wanda da za ta iya haifar da zaman daddar da kuma rashin tabbas a kasar a daidai lokacin da kasar take ci gaba da zaman makoki na rashin tsohon shugaban kasar idris zabi da aka kashe to wani lamari da gwamnatin take fuskanta a halin yanzu bayan wannan zanga-zangogi gina cikin gida wanda ke nuni da irin rarrabon kai da ake samu a kasar ta chadi a halin yanzu idan aka cire batun yan tawaye waɗanda suke wani bangare na kasar waɗanda kuma suke amfani da makami a bangare guda yan adawa na siyasa waɗanda suke da magoya baya waɗanda kuma suke kira magoya baya su fito zanga-zanga don matsa lamba gwamnati a bangare guda kuma akwai kasar kasashe da kuma cibiyoyi na kasa da kasa waɗanda su ma a nasu ɓangaren suke ƙoƙarin yin matsin lamba wasu waɗannan sojoji na ƙasar chadi da su yi ƙoƙari wurin cika alkawarin da suka yi da su yi ƙoƙari kuma wurin miƙa mulki ga ainihin fararen hula waɗanda za a zaɓa cikin dukkan mafi ƙarancin lokacin da za su iya wannan kuwa yana daga cikin irin abubuwan da a halin yanzu gwamnatin ta fara fuskanta musamman daga asalin mai goya babbar ƙasa ta duniya mai goya mata baya wato ƙasar faransa wacce ta yi mata mulkin mallaka wanda bayan kisan gilan da aka yi wa shi shugaban kasar gwamnatin kasar faransa ta bayyana goyon bayanta ga sojojin da kuma irin yadda suka rike madafan iko a kasar da zamanto su ne mai masu wuka da nama wanda ma'aikatar harkokin wajen kasar faransa ta bayyana cewa wannan mataki da sojojin suka dauka shine abin da ya dace a kasar da irin wannan lokaci da kasar take fuskantar irin wannan yanayi shi ma shugaban kasar faransa din har ila yau emmanuel macron a wajen jana'izar tsohon shugaban kasar idris zabi ya bayyana goyon bayan sa ga sabuwar gwamnatin soji din ta kasar ta chadi to sai dai kuma sakamakon waɗannan irin zanga-zangogi da suka faru musamman irin da ran mikiya da jami'an tsaro suka yi wa su masu zanga-zanga din gaban faransa daga dukan alamu ya fara dawa daga wato rakiyar ita wannan sabuwar gwamnati yayin da allah dai da wannan amfani da karfi da aka yi a kan su kansu wato masu zanga-zanga din don haka a fili ana iya cewa majalisar ta soji ta kasar chad a halin yanzu tana fuskantar matsaloli da kuma matsin lamba daga bangarori daban-daban bangarorin yan adawa a kasa din da kuma bangarori na kasa da kasa kamar yadda kwamitin tsaro da tabbatar da zaman lafiya na tarayyar afirka shi ma ya bayyana damuwarsa dangane da abin da ke faruwa a kasar chad din musamman ma rike madafan iko da sojoji din suka yi kamar yadda kuma daga dukan alamu su ma waɗannan 'yan tawaye na kasar chad din ba wai sun aje makaman nasu bane duk kuwa da irin korafin da suke yi na irin barazanar da gwamnati din take musu da kuma tayin da suka gwamnati na ta wuta don tabbatar da zaman lafiya kuma gwamnatin ta sa kafa ta yi fatali da wannan bukata tasu don haka a irin wannan yanayi da da ake ciki na zanga-zangogi daga bangaren 'yan adawa a sojoji masu mulki da kuma kokarin da su kansu masu mulkin sojojin suke yi na ci gaba da riko da madafan iko a ƙasa din a bangare guda kuma ga kungiyoyi na ƙasa da ƙasa irin su tarayyar afirka da kuma ƙasar faransa da sauransu waɗanda su kuma suke ci gaba da matsin lamba wa ƙasar da kuma nuna rashin amincewarsu da ci gaba da riƙon mulkin karagar mulki a ƙasar da sojoji suke yi to a irin wannan yanayi din tambayar da take tasowa nan ita ce mecece makoma kamar kasar ta cadi a irin wannan yanayi ta masu rari da aka muka kawo abin da zamu iya gabatar muku a halin yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin da nake cewa ku zama lafiya salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu tahir raji dauke da maimacin labarin duniya ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif wanda ya fara ziyara aiki a kasar kuwait ya gana da firayim ministan kasar a yau alhamis kamfanin dillancin labaran fars na kasar iran ya bayyana cewa kasar kuwait ita ce zangon muhammad jawad zarif na hudu a cikin rangadin da yake yi a kasashen yankin tekun farisa da farko dai ministan ya je kasashen iraki oman da kuma qatar inda ya tattauna da jami'an gwamnatin wa'annan kasashe kan al'amura da suka shafi kasashen biyu da kuma yankin kudancin asiya da kuma al'amuran ƙasa da ƙasa a ƙasar da zarif ya gana da firayim ministan ƙasar sheikh khalil al-ahmad asuba inda ɓangarorin biyu suka tattauna kan al'amura da dama wanda suka hada da matsalolin yankin da kuma ƙasa da ƙasa. shugaba bazu muhammad na jimhuriyar niger ya gana da jakadan jimhuriyar musulunci ta iran a birnin yamai a jiya laraba a yayin ganawar da jakadan kasar iran muhammad mahadi karus ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi daɗaɗɗiyar alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu da haka muka zo ƙarshen shirmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara daga farkonsa zuwa ƙarshensa kafin mu karkare mai ban kwana da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan allah kai mu da lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh